a kotu idan an ji ana shari'a alkali kan ce ma mutum karantse rantse da alkur'ani mm. to ya hukuncin wannan rantsuwa take su da siffofin kur'an ba na ranta da kur'an da na sauka da shi ba wani abu dafawa shi ake cewa magabata ba su yi shi ba hmm. to su kotu suna yi na don barazana saurata da mara gaskiya sai ya ji ba zai amma ba shine rantsuwan ba na'am rantsuwan shi inda ya dafa bai magana ba za a ce rantsuwa ba mm-hmm. su cewa na rantsu ubangiji ne sauka da wannan qur'ani amala yadda su suke ma hikima a kotun aka rantsar da mutum kafin ya fara ba da shaida mm-hmm. wani lokaci sai su ce to ka ce na rantse da kaza kaza zan faɗi gaskiya eh. to wani daga nan sai kuma ya kasa faɗan abin da ba gaskiya ba <laughs> an ɗauko shi za a ba shi ɗan abin goro akan ya yi shaidan zu eh. daga alkali ya ce mishi ka ce ka rantse zan faɗi gaskiya eh, to in yaran tsannan nan to koya aka zo wannan ƙarya ba zai faɗi ta ba su masu mutuwa zuciya ba abin da na lillahi wa inna ilaihi ba abin da ya dame su wai akwai wanda suke kofa kotu akin su ne ya san da shi ina zuwa ka bashi na shi mai sha ka sai bashi kuɗin shi <coughs> ba a wajen faɗa ma to ba bai ma gani da ido ba gani bai ci ba a biya masa yin da ya shiga zai faɗa malam kudi ya kusa tu'ubat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh, maza da mata an kusan fara bauta ma kuɗi mm. wala ba daɗi sannan ina gida magribi yi haka mm. zan kama ruwa wani wurin shi wata mace take bi na shi aka dakata ne ta in fito shi na ci ne ita ce uwa marayaniya ce mm. an yi kaza an yi kaza an yi kaza ba ta da abin da za ce a mai tana ce a hankura na hada ta da direba na ajiye a bincika wannan suna tafiya Shita ta dirba ne saya ce ta shiga wani gida da aka yi mutuwa sabo ce mm. ta zuwa gaya masu cewa su hada kai su je ce ta ma nan take don a samu wani abu araba wanda suke gina sun ce ai mun sai mala ba za mu cuce shi ba dubai da ta sa abubuwa mm. dukiya ka gaskiya mana da Allah na ka hmm. ne ai a akwai muna da aiki haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa